Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa ƙasar Najeriya za ta yanke wutar lantarki ga ƙasar Nijar da Togo da kuma Benin wanda hakan ya haifar da cece kuce inda a yanzu za ku je mu ɗauke da wannan rahoto wanda Najeriya ta ɗauki wannan mataki ne domin inganta wutan lantarkin cikin gida na Najeriya wanda hakan ya sanya jama'a da dama suka fara tofa albarkacin bakinsu kan haka inda wasu suke goyon bayan Najeriya ta yanke wannan wuta ga ƙasar Nijar da Benin da Togo domin samar da wutarta ingantacciya a ƙasar Najeriya domin su kansu 'yan Najeriya suna kuka akan rashin wuta. sai dai kuma wasu na ganin wannan mataki da wato najeriya ta yanke ba zai yi wa 'yan ƙasar nijar da benin da togo daɗi ba duba da wannan rashin wuta da za su shiga saboda najeriya za ta yanke masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba a dangane da wannan al'amari ku gyara zama domin jin rahotannin da muka tanadar muku akan wannan al'amari inda za ku ji yadda al'umma suke wato maganganu akan wannan abu na yanke wutan lantarkin gashi ku saurara. inda hukumar kula da lantarki ta kasar ta umarci kamfanonin rarraba hasken lantarki da su katse wutar kasashen benin da nijar da kuma togo wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce tsarin da kamfanin samar da lantarkin kasar ke bi a halin yanzu na baiwa wato na baiwa makwabtan kasashe fifiko ya jawo wa 'yan najeriya karancin lantarki kamar yadda zamu ji cikin rahoton abdulkadir halali kiyawa wannan mataki dai bai yi wa 'yan kasashen na nijar da togo da kuma benin daɗi ba yayin da wasu kuma ke cewa hakan shine daidai domin zai ba su damar tsayawa da kafafunsu a kowane fanni mun tattaro ra'ayoyin wasu mazauna kasashen na nijar benin da kuma togo hassan shehu mazaunin birnin da magaram a jamhuriyar nijar eh gaskiya ina maraba da wannan na su saboda muna so mu samu incin kanmu a komi mu samu independence mu ta bangare da komi da komi wuta da komi da komi a wannan mataki na yanke wutar lantarki gaskiya ba zai yi wa kasashen nan guda uku daɗi ba dan yanzu haka nan togo muna cikin matsalar yanke wutar lantarki saboda ghana ta yanki wani bangare nata yanzu haka muna cikin matsalar to sai dai wasu yan najeriya na ganin gaigayi ne zai koma kan mashakiya matakar aka katsewa kasashen nan wutar su la'akari da kudaden shigar da kasar ke samu daga gare su ba zai haifar amana da dame ido ba sakamakon kuɗin shiga ake samu a ƙasa ta sanadiyar waɗannan ƙasashe daga an janye musu wutar lantarki to dole abun kan 'yan Najeriya. Umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar gaskiya yayi daidai in dai da niyyar cewa tana so ta inganta wutar lantarkin Najeriya ta yi. Nan gaba ita gwamnatin tarayyar ta duba wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita da ba su. Sai dai hanta ke bayyana matakin a matsayin kame-kame wanda baya hana mutuwa domin dai a cewar su ko da an katse wutar ƙasashen makwabtan ba lallai laya ta yake rufi aiki a Najeriya ba. Kar lamba daga wasu kasashen ƙetare domin ba su damar kafa sansanin sojin su don yaƙi da ta'addanci. Ministan Yaɗa labaran Ƙasar Muhammad Idris shi ne bayyana haka kwana biyu bayan wata buɗaɗɗiyar wasikar da wasu fitattun 'yan arewacin Najeriya wato 'yan Najeriya suka rubuta wa shugaba Bola Ahmed Tinubu da shugabannin majalisun dokokin Ƙasar. Fitattun mutanen sun gargaɗi hukumomin Najeriya da suka wa ɗaukar matakin amincewa da buƙatar waɗannan manyan ƙasashe na girki sojojinsu a Najeriya. da zumar yaƙi da ta'addanci bayan ficewar su daga kasashe irin su Nijar da kuma Chadi. Muhammad Idris Dabi ke fafatawa da wasu 'yan takara da dama ciki har da Minister sa Success Masara. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Diko Abdulrahman na Jami'ar Zindar kan yadda yake kallon wannan zaɓe, ga kuma yadda wasu ta kasance. Farfesa Diko Abdurrahman wani kallon kuke wa wannan zabi? Zaɓe wanda zai fara mutumin a caji ana iya danganta shi dai da kamar naɗa sabon sarki da za a yi a caji saboda ni saboda kuma lokacin girka baby ma an ga kamar inda yan adawa ba su kunci da ka kawo su eh, wani gudunmawa ba a cikin ta shi yadda zaɓe inda ake kauye kamar demokrasi ita kanta na kan yi dubi baban ya yi dakara sau daya ya yi sau biyu ya yi sau uku to bayan raso shi wannan gado da an ka ci na wannan shugaban kasa da mai yanzu dan shi wanda ya gado shi ya fatattaki yan adawa har inda aka gani an kashe wanda ake tamaha shi ne ake iya danganta shi dan adawa mai karfi a cikin kasar chad sannan zaɓe wanda aka mai yanzu a takaice ana son ne kawai ne a rantsar da shi wannan shugaban kasa mai ci a matsayin eh, shugaban kasa wanda ya gaji mulki na Idris Deby Allah ji shi wanda ya samu rasuwa. To amma farfesa ɗaya daga cikin shugabannin adawa Success Masera da yake rike da mukamin Prime Minister na takara tana akwai wasu daban da su masu ke fafatawa. Eh, kowa da ake bugawa dama a nan cikin yankin namu na Afirka ana buga ta ne amma ana ɗaukar wasu matakai wanda kawai ana so a gada ma duniya gaba dai kamar zaɓe a buɗe amma lalle gaskiyar magana shi ne ba wani mulki a nan biyu wanda ake yi musamman a cikin caji wanda ake danganta shi da mutahiyya eh, dangance da shauka masu karfi da demokrasiya lalle kuma dai abin da ya wakana kwamitin baya irin al'ummar da aka kashe da kuma babban dan adawa wanda aka kashe din ake kama shi ne ke da goyon baya na al'umma masu yawa a cikin caji kuma a nan afirka muna da wuta kamar a da musulmi a kullum da shugaban kasa shi da kan shi ne ke neman dan adawa wanda yake kirkirawa saboda ya nuna ma duniya a kota adawa mai nuna iko idan ni ga rawa gani ba wani kamar wani wani wani wani armashi ga wannan zaben zabe kawai za a yi shi ne amma shi ke wannan shugaban kasa wanda ke ci yanzu shi ne kawai za a duka ma iko saboda ake kawai ana zancen ana mulkin demokrasiya a can. wato takaice dai kamar zaben je kana yi ka ne kawai. sosai zabe je kana yi ka ne kuma zai samu karbuwa ga kasashen duniya musamman ga kasashe kamar su faranshi inda dama su ne bayan mutuwar idris debi tun akwai general idris debi marishal idris debi inda akwai kamar shugaban president da assembly kamar na majalisa wanda ya kamata a ba iko da raidan faranshi kuma da goyon bayan faranshi an zo an zamna an ɗauki ko an ba kuma eh, shi wannan ɗan shi kamar dai an mai da rike sai na tafiya kamar gadi. to amma kana ga su 'yan kasar chadi za su amince da haka? to zuma rashar idris debi an samu yunkuri a wajen shida na al'umma ita al'umma ce wani yunkuri saboda suna so su maje demokrasiya a cikin kasarsu eh, wani zaɓe za a yi shi kuma idan da wannan kaka a cikin ta yi zaɓe amma na san da ba zaɓe ne wanda zai kawo kwanciyar lafiya a cikin daji. farfesa dukku abdurrahman mun gode sosai. dubu ɗari kawo yanzu a yankin rafa na gaza bayan buƙatar hakan da yammacin jiya a shirye-shiryen da take yi na ƙaddamar da yaƙi a yankin mafi yawan jama'a yanzu haka a gaza ga rikayya a bara. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da zaman tattaunawar tsagaita wuta ta kasar Masar ya samu tsaiko bayan tashin mummunan rikici tsakanin dakarun Hamas da sojojin Isra'ila da ya sanadin mutuwar mutane ashirin biyu cikin daren jiya. Kawai yanzu dai kungiyar tarayyar Turai da kuma kasar Faransa sun nuna rashin goyon bayan su ga wannan yunkuri na Isra'ila. Bayanai sun ce dakarun Isra'ila na ajiye mutane a wajen da ke da nisan kilomita ashirin daga garin na Rafa, lamarin da ke kara jefa fargaba a zukatan jama'ar yankin. To sai dai da yake bayani guda daga cikin manyan jami'an kungiyar Hamas Sami Abu Zuhuri ya ce wannan aiki ne mai matukar matukar hadari kuma a shirye suke su mayar da martani rahotanni daga yankin na cewa jama'a sun fara amfani da jakuna don kwashe kaya da kananan yara yayin da wasu ke takawa a ƙasa majalisar ɗinkin duniya ta zargi isra'ila kai tsaye da hana isar da kayan agaji ga falastinawa na gaza lamarin da ya haifar da yunwa mai matukar tsanani don gashe da harkar ya abaka bara Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin gudanar da atisayen makaman nukiliya a kusa da Ukraine a matsayin mayar da martani ga barazanar da kasashen yammacin Turai suka yi na tura dakarun NATO zuwa yankin. Sanarwar ta zo a daidai lokacin da dakarun Rasha suka ce sun kwace wasu ƙauyuka biyu a yankunan Donetsk da Kharkiv da ke gabashin ukraine inda sojojin ukraine din da ke fagen daga ke kokarin yadda za su kwace yankunan jami'an rasha da ke aiki a yankin belgrade da ke kan iyaka sun sanar da cewa jiragen saman ukraine marasa matuka sun kashe mutane shida tare da jikata sama da talatin ciki har da kananan yara manazarta a najeriya sun bayyana cewa aikin da gwamnatin kasar ta kaddamar na shimfiɗa katafariyar hanya mai tsawon kilomita 700 daga lagos zuwa kalaba ya saba ka'ida lura da cewa gwamnati ta gaza bin duk matakan da suka kamata a bi kafin kaddamar da aikin kazalika ana zargin tafka gagarumar almundahana a wannan aikin wanda ake ce zai lagume zanzurutun naira tiriliyan goma sha biyar yayin da tuni gwamnati ta fara rusa gidajen jama'a abubakar umaru ɗaya daga cikin mutanen da rusau ya shafa a birnin lagos ya yi mana ƙarin haske domin wannan gurin mutuncewa la'in na ba namu ba na gwamnati ne kuma an san da cewa layi ko muka dan so zama kuma da dole je muna dan cin abinci da talakan da suna da kasuru bara haka kaga an zo ne an zo gurana da muna zuwa ka zaka ba ma kace ce mun tsana ko bakwai ba sa ga kowa gure sai saboda mutane mu sun shiga halaye ne wanda wanda ba shi da dadi halin shi da daban-daban da yawa wasu dama ma kadaran su ne wani dan kudin da suka dan samu suka dan buga aiki da suna dan kwana da shi ba ma wani kuskure da shi yana dan kasuwanci yana dan neman abin da zai ci kuma an zo a rusa gurin babu abinci din eh ga irin da wahalhalun da kana gana da wanda yan adam da suke ciki ne ko a nan wajen ba irin kabilan da babu a cikin Najeriya kafin ce a cikin Najeriya gaba da ba wani ba wani dan adam da babu a nan gurin gaba da suna nan da Yoruba Hausawa Igbo Kalaba duk wani dan wani arewa wanda ka san cewa gaba daya dai suna da su da arewa nan gaba daya muna nan muna tare da su a nan wajen muna lallaba to rana da aka ba ka fara mu mu kuma daga nan wajen muka sa kanta ba wanda ya fi karfin gwamnati kuma haka ba abubakar umaru wuri daga cikin mutanen da rusau ya shafa a birnin lagos da ke najeriya daidai lokacin da ake ƙara samun kutsen kasashen turai zuwa yankin afirka ta yamma musamman ma waɗanda ke karkashin mulkin soja ƙungiyar bunƙasa tattalin arziki ta yammacin afirka ta ecowas ta gargaɗi kasashen da su daina bari ana amfani da su a matsayin wakilan waɗannan kasashen a yankin daga abuja west abubakar idris ya yi mana wannan rahoton wannan kashe da kungiyar ta bunƙasa tattalin arzikin kasashen yankin afirka ta yamma wato ecos ta yi a ƙarƙashin majalisar kungiyar ta fitattun jami'an yankin da ke da hangen nesa ya biyo bayan irin yadda kasashen yammacin duniya suka mayar da yankin afirka ta yamman wani wuri da suke kai goro suna kai mari a ƙoƙari na samun shiga da gindin zama da ma ikon faɗa a ji musamman ta fannin yadda za su iya kyautata tattalin arzikinsu da ma girke sansanonin soja a bisa bukatun da suka sanya a gaba. abinda farfesa jibo ibrahim manazarci a cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ci gaban ƙasa a abuja ya bayyana da cewa abinda ke faruwa shine da daɗewa tun yakin duniya na biyu wanda suke gaba cikin wannan da amerika ne da turai to daga baya wasu kasashen suka fara tasowa shine su china da russia su ma yanzu yasu yasu yakin da suke kenan din yanzu kaga mutanen nan in suka zo suna ba makamai a wasu mutane a ƙasanku kanka ankara sai ka ga duk an lalata ma ƙasa 'yan ta'adda sun taso sun fito ta kowace lungu aikin gwamnati sai ka ga an kasa ma ci gaba da shi ko da yake majalisar ta ecos bata fito fili ta ambaci kasashen ba amma kasashen da sojoji suka hanfarar da gwamnatocin demokuraɗiyya a cikin su na mali burkina faso jamhuriyar Niger, da gini sun kasance waɗanda ke fuskantar jaya faɗo jaya ɗauka domin bayan da suka raba gari da kasashen faransa da amurka sai ga ƙasar rasha na shiga tana ƙara samun gindin zama dr goodluck jonathan tsohon shugaban najeriya shine shugaban majalisar masu hangen nesa ta ƙungiyar ecos ɗin ya ce yanzu a afirka demokuraɗiyya na fuskantar ƙalubale kama daga juye-juyen mulki da nuna rashin jin daɗi a ƙasashen da rashin tsaro duk da waɗannan matsaloli don dai ƙasashe su yi taka tsantsan akan mu'amalar da suke yi da ƙasashen nan na sha cewa akwai dangantaka tsakanin dimokuraɗiyya da ci gaban ƙasa between democracy and development. Amma ga Dr. Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja ya ce akwai buƙatar fahimtar yadda tsarin yake. A gaskiya idan Afirka ta kalli kanta su ce ita fa bata taba dama zama tsira da ta tsira daga wai kasashen da suka zo neman arzikin ta ba ba taba zuwa neman arzikin wato daga turai daga ragon kasashe da aka yi mulkin mallaka ma wato da masalaha da kauna da da san juna ba to haka dai siyasar duniya dama ta gada ga wanda suka gane za su san cewa dama ana tafiyar da siyasar ce akan bukatun wanda ya fi karfi a bayyana take a fili cewa kokowa ce ta neman gindin zama da kasashen turan musamman ma dai na rasha ke yi saboda yadda aka ja layi a daidai lokacin da ecos din ta koma ga gargadi jan hankali da ma ba da shawarar da sai in sun waɗannan kasashe sun ga dama za su saurare ta. to masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan rahotannin labaran kinan da muka tanadar muku kamar yadda kuka ji a cikin rahoton. abu mafi daukar hankali dai batun najeriya da za ta yankewa wato kasar nijar benin da togo wutar lantarki duba da yadda najeriya ita ce ke bawa nijar benin din da togo wuta wanda kuma a wannan mataki da ta yanke za ta dakatar da basu wutar ne domin inganta wutar lantarki ta najeriya ta wadaci ko'ina a cikin kasar Sanin kowa ne a Najeriya da babu shakka yankuna da dama na sassa na cikin jihohin Najeriya na kuka saboda rashin wutar lantarki. Wanda wannan rashin wutar lantarkin wadataciya ga sassa na ƙasar hakan yakan sanya wato kamfanonuwa da dama suke durkushewa kuma wannan rashin wutar lantarkin wadatacciya ita takan sanya wato abubuwa da dama sukan samu tangarɗa. da a ce akwai tsayayyar wutar lantarki a najeriya ba za a shiga irin cikin wannan yanayi da ake ciki ba wato na rashin abubuwa da dama wanda kamfanonuwa suke durƙushewa sai dai kuma babu shakka wannan al'amari da suka ɗauka na matakin ba zai yi wa ƙasashen da suka ɗauki matakin a kansu daɗi ba kamar nijar da benin da togon kamar da ku sani ko a watannin baya da najeriya ta katsewa nijar wuta babu shakka Nijar ba ta ji daɗin al'amarin ba to ina ga wannan mataki da ta ɗauka wanda ma za ta dakatar ne wato ga baki ɗaya wannan mataki dai kamar yadda kuka ji wato mutane da dama sun fito suna bayyana ra'ayinsu akan haka inda suke bayyana cewa matakin ya yi daidai abin da suka yi inda najeriya za ta inganta wutar ta na cikin gida sai dai wasu na ganin fa duk da haka ko da an katse ba lallai najeriya ta amfanar da wato jihohinta baki ɗayansu da wuta ba haka zalika wasu kuma na ganin cewa wannan mataki sam bai kamata ba a ce najeriya ta ɗauke shi wanda suke ganin cewa ba zai daɗi ga benin da nijar da kuma togo ba to dai a yanzu abubuwan da ke faruwa kenan to masu saurare ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun ingantattun rahotanni daga tushe mai asali akan abubuwan da suke faruwa ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa mun gode